da Bilal Tijjani Faki shi ya magana da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya da suka tattara matasa sama da ɗari. Canjin kuɗin ba daidai bane gwamnatin da ta yi ba daidai bane amma shi a Atiku Abubakar idan yana ganin ba daidai bane a matsayin shi dan taka sai ce kuma wannan abu ne mai kyau. Ana ganin zai hana maganar amfani da kuɗi ranar zaɓe ne. To ai amfani da kuɗi ranar zaɓe mun san a ina aka fara kuma ba wai muna magana akan fa cewa wannan gwamnati a wata goyon baya bane. Wa'annan jam'iyyu guda biyu da suka yi mulki shekara 16 baya da wanda ta shekara 8 kowa ya san me suka yi yanzu magana ake ta waye zai taimaki talaka waye zai fitar da najeriya daga halin ta tsinci kanta a yau ba fargaba a ce ana amfani da ku ne a matsayin matasa dan ganin an sai da wata aƙida ko wata manufa wani dan takara kowa ya san gaskiya ka san nawa ne buhun masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne an karya mutane ana kuma kan karya su dole ne a tausaya wa talaka a makon jiya ne aka ce maganar sauyin kuɗi a Najeriya ta sa wasu jam'iyyun adawa sama da goma sun fara ɗari-ɗari sai dai kuma tuni shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa tare Najeriya ta SDP Alhaji Shehu Gabam ya bayyana yana baje bayanin bayyana wa duniya cewa hatsarin wannan sauyin kuɗi fa ya kai matsayin da babu wata maganar bambancin jam'iyya cikin wannan lamari. Jam'iyyar SDP ba ta cikin jam'iyyun da suke ce za su kaurace wa zaɓe in an sake ɗaga karɓan tsohon kuɗi. Babu wanda yake cikin hankalinsu da zai yadda a karɓi dukiyan al'umma a sa a banki sannan a hana su su je su karɓi kuɗinsu don biyan biyan bukatunsu ko harkan abinci ko rashin lafiya ko wata matsala tasu abin da ke faruwa a najeriya ba maganan fati ba ne maganan ya za a najeriya ne ma ta zauna lafiya a yi zabe wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗinsu da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci a lagos an je an yi atakin banki oyo an yi atakin bankuna ta ina wannan abun zai iya yiwu shi ma dai wani dan canjin kuɗi a najeriya alhaji umar gar kowa ya gaya wakiliyar manuniya cewa wannan sauyin kuɗi fa ya mai da mai doki ne kawai ya buge a kan kuturi. Idan kika duba wannan al'amari gaba ɗaya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata sai mu gode wa Allah. Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata. A ina tabbatar miki cewa wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai kamfen wallahi tallahi talakan Najeriya tsaya da addu'a zai ga abin da zai faru da da gwamnatin Muhammadu Buhari idan har bai yi tunani ya gyara wani al'amari ba wallahi tallahi ba da zai lalata arzikin jama'a gaba daya Allah zai hukunci a kai mun jira hukuncin Allah sai dai kuma sanata Kabir Gayen jihar Kanawa ya da bakin gaya wa duniya cewa yanzu a jihar Kano fa ana karban tsaffin kudaden da ya ce wannan kuma wani abu ne da su a jihar Kano suke alfahari kai kara ba laifi bane ba sunan buhari aka ce an kai buhari kara ba an kai gwamnatin tarayya kara kuma shine shugaban gwamnatin tarayya so babu laifi wannan kara za ta sa shi kada ya gaza kuma kara ta amfani alhamdulillah ta dakatar dan jama'a mu shigo da canjin kuɗin kuma yanzu duk inda ya kama a kano ana karɓar kuɗi a cin kara zaɓe jam'iyya mai mulki 'ya'yanta suna rigingimu har ma wasu daga ciki sun maka shugaban kasa a kotu kana ganin cewa irin wannan yanayin zai haifar ma ita jam'iyyar taku ɗame ido wannan lissafin na ko boka kake ba za ka ce wannan bayanin ba dalili shine wannan rigimar bata shafi jam'iyya a ƙasa ba kokari muke ma mu kare 'yan jam'iyyar mu su da rike mu da mutunci misali dan jam'iyya na cin wahala a gwamnati ta yi policy mara kyau mutane 'yan jam'iyya suna cin wahala dole mu wakilan jama'a ne mu fito mu soki wannan mu ce ba daidai ba ni na fara wannan masu kan abu nan a najeriya duk najeriya ni na fara magana na ce ba a yi daidai ba a yi adalci ba in dan kayi ne dan kana dan siyasa neman kuɗi dan siyasa zai je nemo kuɗin shi tun ma kafin zaɓe. tun bayan tattakar batun canjin kuɗi zuwa gaban kotun kolin da wasu gwamnonin tarayyar najeriya suka yi wasu 'yan najeriya ke ganin kamar ta riga ta yi wari.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 babu tsohon kuɗi a cikin kasuwa. Sai dai duk da sukuwar sukar jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis akan maganar sauyin kuɗi wasu na cewa ai shugaban ƙasan ma ya yi ƙoƙari. Barista Muhammad Ibrahim Zariya na cikin lauyoyin da ke ganin ƙarar da gwamnonin suka kai akwai lam'a kuma ya ce su kansu gwamnonin siyasa suka saƙa kuma ya ce ƙuri'u kawai suke son ganin sun yi guziri. Jawabin shugaban ƙasa da ya ba shi da nasaba da maganan domin duk rigiman da ake a kai shine gwamnan babban bankin Najeriya ya ce ba a shigar da shi a cikin wannan kara ba kuma saboda haka duk wani hukunci da zai biyo baya ba shi da wani abin da zai sa ya shiga ciki ta da ba faɗan da ba ruwanka mene naka a ciki shi yasa yake tutuya yake buga kirji cewar shi fa ba ruwan shi a cikin wannan shari'a kuma ya kamata a ce su gwamnati sun shigar da babban bankin Najeriya ne a cikin wannan shari'a din domin shi ita babban kotun Najeriya tana hudda hurumi ne direct idan akwai rigima tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su suna gwaninta su su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohinsu saboda haka wannan siyasa ce kawai ana neman ƙuri'a ana neman yardan jama'a a ƙwararren lokaci ya rage na jama'a in sun ga za su yi za su shiga cikin wannan yaudara su shiga in kuma za su bude ido su yi hukuncin abin da ya kamata su yi hukunci su yi hukunci akan abin da ya kamata amma kas yadda da yaudara da nuna bajintan ƙarya wanda a da ya kamata a yi musu ba a yi musu ba su bude ido wannan shari'a an siyasantar da ita ana neman ƙuri'a ce kawai da wannan shari'a. batutuwan da za mu iya bajjewa kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun cikin sauri domin kuwa daga juma nan saura kwanaki ɗari da ɗaya ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe saboda a dokar ƙasar nan babu wata maganar ƙari kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai shamsiya ibrahim a babban birnin tare abuja da mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu aro ke cewa su suke kara wa shirin manuniya taurari. Ni Isa Loli Kara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Ga mai bire da TV. mai biredi TV ga mai biredi TV. faɗakar ruwa nishaɗi sai mai da TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.